radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kan kama radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya. To abubuwan da mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin na sun kunshi ko kun san daga nan sai labarin duniya sannan a saurari shirin nan na muleka Iran. sai kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga kokun san kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata 29 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu rai kun san cewa shekaru 79 da suka gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan nuwamban shekara ta 1943 aka kafa rundunar gwagwarmaya ta fascism ta kasar yugoslavia karkashin jagorancin tito a lokacin kafa a wannan rundunar da sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan mamayata tare da taimakon sojojin tare soviet ma'aikan titu sun sami nasarar kora sojojin jamus daga kasar ta yugoslavia shekara ta 1944 bayan fitowar sojojin jamus daga kasar shugaba titu ne ya zama shugaban kasar yugoslavia na farko bayan yakin duniya na biyu masu ware kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan nuwamban shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda ya buƙaci a raba ƙasar palestino tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyuniya wani ƙudurin da ya samu shiga ne da ƙaramin jaye larabawa da ƙasashen musulmi da dama sun nuna damuwarsu matuƙa da wannan mataki sannan kuma yahudawa sun ji daɗin hakan bayan hakan ne ba da jimawa ba sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar 15 ga watan mayun shekara ta 1948 sannan suka miƙa wa yahudawa dukkanin kayayyakin yaƙi waɗanda suka jibke a palestino da kuma aka soma yaƙi da farko tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyuniya da karshe masu kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau a kai hari akan wasu fitattun masana kan ilimin kimiyya a kasar iran wato dr majid shariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-haren akan su ne a rana guda kuma lokaci guda amma a wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda nan take dr majid shariyari ya shahada shi kuma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka dr shariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka taka gagarumar rawa wajen ayyukan tashoshin nukiliya na kasar iran shi ne kirkiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sanadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na kasar iran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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. yahudawan isra'ila sun kashe ba falastine guda sannan wasu da dama sun ji rauni a jiya litinin a najeriya kuma za a gudanar da zaɓuka duk tare da hare-hare da ake kaiwa ofisoshin hukumar inec Ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar cewa tana shirin kakaba jihuwar musulunci ta Iran sabbin takukuwan tattalin arziki kashi na uku. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sojojin hamci kasar Isra'ila sun kashe Bafalastine guda sannan sun jiwa wasu kimani 25 rauni a garin Beit Amr a yankin yamma da kogin Jordan a jiya Litinin. Tashar talabijin ta Firisti bayanan ta nakalto majiyar ma'aikatar kiwon lafiya ta gwamnatin falasɗinawa na cewa mufid ahlil ya rasu ne sanadiyar harsashin yahudawan da ya same shi a kai a asibitin al'ahli da ke yankin yamma da kogin jordan labarin ya kara da cewa wasu falasɗinawa kimanin 22 ne a yankin suka ji rauni rahotannin sun bayyana cewa wannan shekara ta 2022 dai ya zuwa yanzu ita ce shekara mafi muni da sojojin yahudawa 'yan mamaya suka kashe falasɗinawa mafi yawa tun kisan kiyashin da suka yi masu a shekara ta dubu biyu da biyar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta tarayyar najeriya ya bayyana cewa duk tare da hare-hare da ake kaiwa ofishoshin hukumarsa a wasu wurare a ƙasar. wannan ba zai hana hukumar gudanar da zabuka a shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara ba jaridar leadership ta najeriya ta nakalto farfesa mahmud yakubu shugaban hukumar yana faɗar haka a lokacin da ya karbi bakoncin wata tawaga daga ƙungiyar tarayyar afirka au a jiya litinin a ofishin hukumar da ke abuja yakubu ya ƙara jaddada 'yan najeriya kan cewa za a gudanar da zabuka na shekara ta 2023 kamar yadda aka tsara duk tare da cewa an lalata wasu kayayyakin aikin zaɓen a wasu wurare a jihohin ƙasar amma hukumarsa za ta sake mai da wa'annan kayayyaki da ta rasa a kuma gudanar da zaɓukan kamar yadda aka tsara hamzin lambo ne ya jagoranci tawagar ƙungiyar tare afirka zuwa najeriya don ganin irin shirye-shiryen da ƙasar take yi na zabukan shekara mai zuwa firaministan ƙasar birtaniya ya sake jaddada goyon bayan gwamnatinsa ga masu tada hankali a ƙasar iran wa'anda ya kira su 'yan adawa da tsari musulunci da ke iko da ƙasar iran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto rishi sunak firaministan ƙasar biritaniya yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa wai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar iran tana goyon bayan wa'anda ya kira 'yan adawa kuma a yau talata za su sake nuna goyon bayansu ga wa'annan masu adawa da tsarin musulunci da ke iko da ƙasar iran fiye da shekaru 40 da suka gabata in ji firayim ministan gwamnatin ƙasar birtaniya da ƙawayenta da ƙasashen turai da kuma amurka suna adawa da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran tun baya kafuwarta sannan sun ɗora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki masu yawa don cimma wannan manufar amma ba tare da samun nasara ba gwamnatin kasar iran dai ta yi allah wadai da kalaman sunak kuma tana daukan kalamansa a matsayin shishigi cikin al'amuran cikin gida na kasar iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar faransa ta bayyana cewa ƙungiyar tarayyar turai tana shirin kakaba gwamnatin jihunar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki karo na uku ka abin da ta kira murkushe masu zanga-zanga wanda gwamnatin jihunar musulunci ta iran take yi kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto katharina colonna minista harkokin wajen kasar faransa tana faɗar haka a gaban wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar a litinin a birnin paris ta kuma kara da cewa tun bayan barkewar zanga-zanga a kasar iran a cikin watan satumban da ya gabata kungiyar tarayyar turai ta kakaba a gwamnatin juna musulunci ta iran kuma tattalin arziki har sau biyu sana hali yanzu kungiyar na shirin wasu sabbin takunkuman tattalin arziki wanda za su fara aiki a ranar 12 ga watan disamba mai zuwa a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne dai wata mata mai suna mahsa amini ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sandan gyara hali a nan birnin tehran inda aka kaita don jawo hankalinta dangane da sanya hijabi na musulunci sannan bayan kwanaki uku masa amini ta rasu a wani asibiti a nan birnin tehran kwararru likitoci a nan birnin tehran sun tabbatar da cewa masa amini ta rasu ne sanadiyar rashin lafiya da dama take fama da ita amma mutuwarta ta zama makami ga wasu 'yan ta'adda masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran kuma masu samun goyon bayan amurka da kasashen turai da kuma kawayensu a duniya da nufin kifar da jumhuriyar musulunci ta iran gamayyan kungiyoyin fararen hula da kuma jam'iyyun siyasa a ƙasar sudan ta gabatar da taronta na farko tare da wakilan kungiyoyin tare afirka au kungiyar igat ta kasashen raya tattalin arzikin tsakiyar afirka da kuma hukumar unitam ta majalisar ɗinkin duniya a birnin khartoum babban birnin ƙasar sudan a ranar lahadin da ta gabata jaridar sudan tribune ta bayyana cewa wannan shine taron gamayyan kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa a sudan da wa'annan hukumomi guda uku kafin taron na ranar lahadi dai gamayyar jam'iyyun sun samar da wata yarjejeniya wacce a kanta ne gamayyar jam'iyyun za ta tattauna da sojoji masu mulkin kasar wanda kuma zai kai ga zaben sabon prime minister a cikin fararen hula a nan gaba tun cikin watan afrilun shekara ta 2019 ne dai sojoji suka yi juyin mulki wa tsohon shugaban kasar umar hassan el bashir wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa na shekaru 30 bayan zanga-zanga mai tsanani da mutane suka yi saboda tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar amma sojojin da suka yi juyin mulkin su ma sun ƙi mai da shugabanci ga fararen hula masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ba saurare sai a gyara zama da ma'aji shirin nan na muleka iran iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu sake saduwa a cikin mu na leƙa iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke ƙasar iran da kuma irin damamakin da ake da su a ɓangarori daban-daban musamman ma a ɓangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai To madalla bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan kasar iran to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin ko hudash da ke rabar larduna uku na kasar iran wato lardin Karamansha, ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shirs wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a kasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin horom abad cibiyar lardin lariston tsawonta ya kai kilo tsawonta kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya. yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniya jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin da cin samai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Amma a yau shirin namu ya ga wata muku Kamal Kadiri ne domin jirin waƙar da ya tanadar mana. Da fatan masu ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin. Ai saurari lafiya. پێکەوانردی یەکتر داکەین ئەسین هەموو پێکەوانردی یەکتر داکەین چارەی دەرۆری پرخام باشقی کبریەکەین چارەی دەرۆری پرخام باشقی کبریەکەن یەکتر دەواکەین ئەسین هەموو پێکەوا دەردی یەکتر دەواکەین چارەی دەرونی پرخەم باشی کبریەکەین چارەی دەر سین To a gaishe da Kamal Kadiri a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu haya sun amfana kuma sun ji daɗin ta a nan zanjalin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shi na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon mawaƙin da wata wakar kuma ta daban. A makafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. muka zo ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki ɗan ɗami ban kwana da ko muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu.